daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya kuma na farko a wannan rana. Da fatan dai an waye gari cikin koshin lafiya ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye wanda suka hada da shirin nan na kokon san bayan nan muna tafi da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa za mu gabatar muku da shirin nan na muryar masu saurare wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su. da a ji jiran abin da na ambata din sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. iran ta ce tattaunawa kai tsaye tare da amurka a yanzu ba shine ta ba kuri jakadan isra'ila habasha daga taron ƙungiyar tarayyar afirka yankin zirin gaza kuwa isra'ila ta kashe fararen hula 58 a cikin 'yan sa'o'in da suka gabata yanzu kuma ga labaran da ke da ke ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya yi martani ga kalaman shugaban kasar amurka donald trump wanda ya yi a baya bayan nan game da yiwuwar tattaunawa da iran kai tsaye inda ya yi karin haske a kan magana ta donald trump da kuma matsayar iran kamar da jaridar washington post ta kawo rahoton hakan abbas arakci ya bayyana imaninsa cewa irin matakan da iran take ɗauka a baya bayan nan dangane da wannan tattaunawa wani babban yunkuri ne na diplomasiyya sannan kuma ya faita cewa saɓanin wasu fasarori waɗanda aka yi a baya-bayan nan a game da batun tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu inda ya ce ƙoƙarin da aka bayyana ra'ayi ne wato ƙoƙari ne wanda aka bayyana ra'ayi na gaskiya da kuma buɗe hanyar diflomasiyya a mahangar iran dangane da kalaman donald trump kuwa wanda ya yi a ranar litinin ta gabata ministan harkokin wajen ƙasar iran ɗin ya bayyana cewa iran a shirye take domin ganin an cimma matsaya inda za ta halarci tattaunawa a birnin Muscat na ƙasar Oman a wannan Asabar mai zuwa. Sannan kuma ya ƙara da cewa wannan ba sabon lamari ba ne, domin kuwa ita kanta Amurka tana tsakiyar yin shawarwari kai tsaye game da batun Rasha da Ukraine, batun da ya fi zama mai sarƙaƙiya ta fuska siyasa da tattalin arziki a mataki na kasa da kasa Babban jami'in diplomasiyyar na ƙasar Iran ya bayyana cewa yana da gogewa matuƙa a baya a tattaunawar kai tsaye da aka yi da Amurka wadda kungiyar tarayyar turai ta shiga tsakani a shekarar 2021 abbas arakci ya bayyana cewa duk da cewa dai ba a cimma matsaya ba a lokacin amma da farko dai lamarin ya faru ne saboda rashin azama ta gaskiya daga bangaren gwamnatin joe biden sannan kuma ya yi ci gaba da bayyana cewa tattaunawar kai tsaye zaɓi ne wanda zai iya yiwuwa to amma kuma saboda masaniya akan abubuwan da suka faru a baya iran ɗin tana da cikakkiyar masaniya da kuma gogewa game da salon tattaunawa da amurka domin kuwa iran ba ta amince da amurka ba amma kuma hakan ba zai hana tattaunawar ba ya ƙara cewa iran ba za ta taɓa amincewa da tattaunawa ƙarƙashin matsin lamba da kuma barazana ta soja a kanta ba amma kuma za ta amince da tattaunawa ne kawai a ƙarƙashin fahimta da kuma girmama juna. adadin waɗanda suka yi shahada yankin zirin gaza ya karu zuwa hamsin da takwas a cikin 'yan sa'o'in da suka gabata yayin da wasu kimanin 213 suka jikkata sakamakon kazamin hari wanda isra'ila ta kaddamar a yankin jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai hari akan fararen hula da kuma gidajensu a ci gaba da lugudan wuta wanda suke yi akan fararen hula a yankuna da dama na yankin zirin gaza ma'aikatar lafiya ta palestine ta sanar da samun sabon adadi na waɗanda suka yi shahada sakamakon haraharan haren na isra'ila na wasu gona da iri take kaddamarwa a kan yankin zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda adadin shahidan ya kai 50,810 yayin da kuma adadin waɗanda suka jikata ya kai 11,000 wato ya kai biyar da kuma 688 adadin waɗanda suka rasa rayukansu a cikin 'yan lokutan baya-bayan nan musamman tun daga ranar 18 ga watan maris zuwa yanzu ya kai mutane 1449 sannan kuma wasu 360 sun samu raunuka a cikin wannan yanayi wakilin tashar talabijin ta almayadin daga yankin zirin gazan ya rawaito cewa dakarun mamaya na sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai wani gagarumin farmaki a yankunan arewacin zirin gazan sannan kuma sun kafa wani sansani na soji a yankin almuntar wanda ke unguwar shija'iya a gabashin birnin gaza wanda kuma ya zo daidai lokacin da hare-haren jiragen sama na isra'ila suke ci gaba da ƙara tsananta a gabashin unguwar sannan kuma aksarin waɗanda suka rasa rayukan nasu dai mata ne da ƙananan yara da kuma tsaffi An kori jakadan Isra'ila a Habasha, Abraham Nigosi daga taron kungiyar tarayyar Afirka wanda aka gudanar a wannan talata a birnin Addis Ababa fadar mulkin kasar Habasha domin tana da kisan kiyashi da aka yi a Rwanda. An fitar da jakadan na Isra'ila a kasar Habasha ne daga ɗakin taron na Mandela wanda ke hedikwatar tarayyar Afirka bayan da ƙasashe da dama na tarayyar Afirka suka nuna rashin amincewa da halartarsa a wannan taro. na shekara-shekara a kan kisan kiyashin Rwanda. Jakadan na Isra'ila ya shiga wurin taron ne babu zato babu tsammani ba tare da an gaice shi a hukumance ba a cewar majin diplomasiyya da suka halarci taron. Sannan kuma ta kara da cewa ta tagogin kasashen Afirka da dama sun nuna rashin amincewarsu da zuwan nasa lamarin da ya sa aka dakatar da taron har sai da ya fita. Rahotanni sun ce kungiyar tarayyar Afirka tana gudanar da wani bincike yanzu haka domin gano waɗanda suka gayyace shi zuwa wannan zaman taro ƙungiyar fafutukar neman yancin falasɗinawa ta plo ita ce ƙungiya ta farko dai wadda aka baiwa matsayi na mamba mai sa ido a cikin ƙungiyar tarayyar afirka a shekara ta tara da da saba'in uku kuma tana ci gaba da samun tagomashi mai ƙarfi daga ƙasashen nahiyar afirka To jama'a masu warkar da sha'afa waɗannan labarai da suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran gwamnan jihar borno a tarayyar najeriya baba gana omara zulum ya bayyana damuwarsa matuka akan hare-hare wanda ƙungiyar 'yan ta'adda ta boko haram suke ci gaba da kaiwa a sassa daban-daban na jihar borno musamman ma akan yankuna da sojoji suka kafa su gwamnan ya bayyana hakan ne a ranar wannan talata yadda yake jagorantar taron kwamitin tsaro wanda aka gudanar a zauren majalisa sannan kuma wasu daga cikin bangarori na jami'an tsaro sun halarci zaman taron an gurgunta matsugunai na soji da dama musamman ma dai a yankunan wulgo da kuma sabon gari da dai sauransu alamu dai suna nuna cewa 'yan ta'adda sun fara samun nasara a kanmu don haka wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci a gudanar da wannan tattaunawa domin ɗaukar matakai in ji gwamnan na jihar borno daga shekaru uku da suka gabata ya zuwa yanzu a hankali a hankali ana samun zaman lafiya ya fara dawowa a jihar borno amma kuma lamarin ya fara sauyawa a cikin kwanakin nan zulum ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta tura jiragen yaƙi masu saukar angulu da sabbin jirage marasa matuƙa waɗanda aka saya domin tallafawa ayyukan soji a wurare da abin ya shafa duk da nuna yabawa da sojojin najeriya wato da kuma 'yan sanda da sauran jami'an tsaro dangane da matakan da suke ɗauka na kiyaye doka da oda a borno dole ne mu faɗi gaskiya domin kuwa in ba haka ba nasarar da aka samu ya zuwa yanzu za su tafi a wufe a cewar gwamnan na jihar borno sannan kuma gwamnan wanda shine shugaban kungiyar gwamnanin arewacin wato arewa maso gabacin najeriya ya kira ga gwamnatin tarayya din da ta jajirce wajen tabbatar da tsaro da kuma kare dukkanin yankunan da suke fama da waɗannan matsaloli a arewa maso gabacin tarayyar najeriya wasu 'yan ƙasar amurka su uku waɗanda aka ɗaure su bisa laifin yankurin juyin mulki wanda bai yi nasara ba a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yanzu aka dai sana hannun gwamnatin amurka bayan yanke hukunci a kan su a makon jiya kamar dai da wasu majiyoyi na diplomasiya a amurka da kuma fadar shugaban kasar congo ɗin suka bayyana ga kamfanin dillancin labaran reuters a wannan talata a ranar goma sha tara ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ne wasu 'yan bindiga sanye da kakin soji suka mamaye ofishin shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar congo felixi tishedi bayan da suka mamaye gidan ministan tattalin arziki na kasar wanda ke barin gado sannan kuma suka shiga cikin majalisar dokoki an bar da rahotanni dangane da mutuwar mutane shida waɗanda suka haɗa da jami'an 'yan sanda guda biyu a lokacin yunkurin juyin mulkin wanda bai nasara ba sannan kuma an kammala yanke shawarar mika amurkawa ne yayin da babban mai baiwa shugaban ƙasar amurka donald trump shawarwari akan harkokin afirka masad bolus ya gana da shugaban ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran thank you To da labaran da aka saurari suka kulla labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana kamar yadda muka zayyana tun daga farko inda za mu fara da gabatar da shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Laraba, tara ga watan Afrilun shekara ta 2025. wanda ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida hijirar kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru arba'in da biyar da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan afrilun shekara ta alif ɗaya tara tamanin ayatollah sayyid muhammad bakir sadar da kuma yar uwarsa sai da bintul huda suke shahada bayan da gwamnatin saddam hussein ta yi masu kisan gilla ayatollah sayyid muhammad bakir sadar ya fara karatu da kuma har da alkur'ani mai tsarki tun yana da ƙuruciya sannan kuma ya zama mushtahidi a lokacin da bai kai shekaru na balaga ba wato ya zama malami wanda za a iya fitar da hukunce-hukuncen addini da kansa ta hanyoyi da ake fitar da hukunci tare da bayar da fatawa gamsasshiya bisa da dalilai waɗanda suka dogara akan nasi na alkur'ani mai tsarki da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine warware matsaloli waɗanda suka addabi 'yan jami'a a ƙasar iraki a lokacin yaɗuwar akidan gurguzu a jami'o'i wanda kuma yake fitar da matasa daga cikin addinin musulunci inda ya rusa dukkanin dalilai waɗanda ake akidun gurguzu suka dogara a su bisa dalilai na ilimi da kuma hankali tare da tabbatar da sahihancin akida ta tauhidi da imani da Allah maɗaukin sarki da kuma kaɗaita shi kamar da kuma ya rusa akidar jari hujja bisa mahanga ta ilimi mai zurfi ya kasance tare da margayi imam Khomeini a lokacin da yake gudun hijira a kasar iraki kuma ya kasance daga cikin masu mara baya ga margayi imam Khomeini a gwagwarmayarsa ta tabbatar da adalci da yaki da zalunci da kuma mulki na kama karya ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomi da suka hada da falsafa usul fikihu tafsir maudu'i sannan kuma manyan masana a duniya musulmi har da ma waɗanda ba musulmi ba a ƙasashen turai sun bayyana rashin sa a matsayin babban rashi na mutumin da ba kasafai ake samun irin sa da kuma kwakwalwa da ilimin sa a duniya ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 160 da suka gabata rana irin ta yau wato tara ga watan afrilu na shekara ta 1865 aka kawo ƙarshen yakin basasa a ƙasar amurka an fara yakin ne dai a ranar 12 ga watan afrilu na shekara ta 1961 a lokacin shugabancin abraham lincoln inda jihohi na kudancin kasar amurka masu goyon bayan warin launin fata da kuma abotar da mutane suka fara yaƙi a jihohin arewacin kasar wanda suke adawa da botar da mutane da kuma nuna musu wariya wannan yakin ya ci gaba har zuwa tsawon shekaru hudu inda a cikin wannan lokaci aka kashe mutane akalla rabin miliyan daga bangarorin biyu a ƙarshen yakin dai an amince da kawo ƙarshen bautar da mutane musamman da ya ba baƙin fata da kuma kawo ƙarshen dokoki na wariya a ƙasar amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan afrilu na shekara ta 1992 sabiyan bosnia tare da goyon baya na dan mulkin kama karya na yugoslavia slobodan milosevic suka fara kisan kiyashi akan musulmi a belgrade matakin dai ya biyo bayan sanar da sakamakon zaɓen rabu gardama ne da aka yi a ranar 1 ga watan maris na shekara ta 1992 inda sama da kashi 99 cikin 100 na waɗanda suka kaɗa ƙuri'a suka zaɓi bosnia herzegovina da ta ɓalle daga yugoslavia amma in tsararru sabiyawan bosnia sun yi watsi da hakan milicevic ya goyi bayan sabiyawa kuma ya jagoranci kisan kyashi wanda aka yi wa musulmin bosnia da kuma shine mafi muni bayan yakin duniya na biyu an kawo ƙarshen yakin bara ta hannu akan wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar dayton a watan nuwamban shekara ta 1995 an kashe musulmin bosnia fiye da dubu ɗari yayin da wasu sama da miliyan biyu kuma suka gudu suka bar muhallansu masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan afrilun shekara ta 1948 wasu kungiyoyin yahudawan sahiyuniya karkashin wasu fitattun yahudawan isra'ila sun afkawa garin der yasin wanda ke cikin palestino inda suka yi wa palestinawan garin kisan kiyashi kungiyoyin 'yan ta'addan yahudawan isra'ila kimanin uku karkashin jagorancin manichin begin isaac shamir da kuma david ben gurion sun kashe ɗaurin falasɗinawa a garin nadir yasin wanda yake da mazauna falasɗinawa kimanin 400 manufar wannan kisan kiyashi dai ita ce korar falasɗinawa ko kuma halaka su domin samun damar shelin da kafar isra'ila a cikin watan mayu na waccan shekara kisan der yasin yana ɗaya daga cikin munanan kisan kiyashi wanda yahudawan isra'ila suka aikata a kan falasɗinawa Afrika a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan yadda haramtacciyar kasar Isra'ila take kallon Afirka a matsayin ɗaya daga wuraren da za ta tura filas inawa su yi hijira ta dole za mu yi dubi a kan martanin da ya fito daga kasashen na afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tun bayan da donald trump na amurka ya fota cewa za a kori inawa daga yankunansu musamman ma dai daga gaza ake ta yin maganganu a kan wace ƙasa ce za ta karɓe su lokacin da magana ta fara fitowa dai ƙasashen makwabta kamar su masar da jordan sun bayyana cewa ba za su karbi falasinawan ba domin hakan yana nufin kawar da haƙoƙin falasinawa na zama a ƙasarsu ta gado da kawo ƙarshen wannan batu dama dai batun tilasta falasinawa yin hijira zuwa wajen falasɗinu ba bakon abu ba ne an sake dawo da shi ne a wannan lokacin abin da biyo baya shine ƙoƙarin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi na samun wata daga cikin ƙasashen afirka wacce za ta karbi bakuncin falasinawan su zauna a cikinta maimakon ƙasarsu ta gado wannan akan kanshi yana nuni da da isra'ilan ta rasa madafa rashin madafarta kuwa a cikin fuskoki mabambanta a fagen siyasa da kuma na soja da makamantansu tambayar da take bijo da kanta a nan ita ce shin isra'ilan za ta samu wata ƙasa daga cikin ƙasashen afirka da za su amince su karbi bakuncin falasɗinawa alhali za a fitar da su ne daga cikin ƙasarsu ta asali da ƙarfi shin da akwai wata ƙasa wacce za ta karbi ko da wani sashe ne na falasɗinawan ba wai ta karbe su baki ɗaya ba shin anya isra'ila ta san sakamakon da ke tattare da abin da take son yi shin isra'ilan ta kawo da sanin yadda al'ummar afirka da gwamnatocinsu suke ɗaukar batun falasɗinu kuwa har ya zuwa yanzu isra'ilan ta kasa cimma manufofin da ta shelanta a kansu na yaƙi waɗannan manufofin da sun haɗa dawo da fursunonin yaƙi daga gaza da samun nasara ta kowace fuska kan 'yan gwagwarmaya da kuma korar mutanen gaza daga cikin yankin hakanan kuma ta kasa fahimtar hakikanin tunanin mutanen afirka da take tunanin cewa za ta iya samun wata daga cikin kasashen nahiyar da za su karbi bakuncin falasɗinawan har yanzu dai isra'ila tana kallon afirka ne da kallo na fifiko ta yadda take ɗaukar cewa ƙasashen na afirka za su iya amincewa su zama wani yanki na wato kisan kiyashi da maƙarƙashiyar da take yi wa al'ummar falasɗinu saboda zama ta ba su wasu kuɗaɗe ko kuma ta ga musu kafa akan wasu abubuwa da sai da bukatuwa da su ko kuma saboda kawai su sami yardar amurka da kuma 'yan sahayoniya a duniya abinda isra'ilan take son yi yana nuni ne da cewa ta da gajeruwar fahimta dangane da afirka da kuma yadda mutanen wannan nahiyar suke tunani a baya ta samu wasu ƙasashe nahiyar afirka da suka taimaka mata wajen hijirar yahudawan falasha ta ɗauke su daga habasha zuwa falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya amma yanzu afirka ba irin jiya ba ne tunanin 'yan sahiyona ya tafi akan yadda za a kori mutanen gaza zuwa ɗaya daga cikin ƙasashen afirka kuma wasu daga cikin kafin watsa labaru sun abbaci yadda isra'ilan ta tuntubi wasu ƙasashen afirka domin ganin cewa an ba su matsuguni waɗannan ƙasashen su ne sudan somalia da kuma somaliland wanda ya ɓalle daga ƙasar somalia a zahiri waɗannan ƙasashen guda uku suna fama da matsaloli ta tattalin arziki wanda zai iya zama shine dalilin da ya sa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta zaɓi ta tuntuɓe su ta yi magana da su a kan cewa su karɓi baƙuncin falasɗinawa musamman ma dai falasɗinawan gaza da kuma wasu daga wasu sassa na yankin yammacin kogin jordan ya zama can ne zai zama ƙasarsu za su gaba da rayuwa a ciki illa iyaka ita haramtaccen ƙasar yahudawa ta sake baza kolinta a cikin gaza za ta gina wasu matsugunai na 'yan sharauri zauna kuma trump na amurka shi ma zai gina wasu katafaren gine-gine na kasuwanci da suka hada da manyan hotel-hotel. To ita dai haramtacce ƙasar ta Yahudawa tana son ta yi amfani da matsalar tattalin arziki da waɗannan ƙasashen suke da shi domin ganin cewa ta ɗan fara musu abin da ita take so. Sai dai kuma duk da waɗannan matsalolin da ƙasashen uku suke fuskanta sun ƙi miƙa kai bori ya hau. domin ana watsa labarin a cikin kafafen watsa labaran ƙasashen duniya sai waɗannan ƙasashen suka fara fitowa suna yin watsi da wannan batu ƙasar sudan ta fito ta nuna ƙin amincewarta da shi a hakikanin gaskiya gwamnatin amurka ce ta tuntuɓi sudan kai tsaye a kan cewa ta karɓi falasinawa kuma tun gabanin a rantsar da donald trump ne aka fara tuntuɓa sudan ɗin akan wannan batu na cewa falasinawa su yi hijira zuwa can an kuma bijiro da sudan ɗin cewa za a ba ta taimako na makamai da kayan yaƙi domin ta samu galaba a karon dunar kai ɗaukin gaggawa da take faɗa da ita hakanan kuma an yi wa sudan ɗin alkawalin cewa idan fatakar bakuncin falasinawan suka zama 'yan ƙasa a can to za a sake gina mata dukkanin abin da yaƙi ya rusa shi kuwa yankin somaliland cewa suka yi ba su ma da masaniya a kan wannan shirin ministan harkokin wajen somaliya ahmad muallim faqi ya bayyana cewa ƙasarsa ba ta lamunta da wannan batu ba baki ɗaya domin za ta tauye falasɗinawa haƙƙinsu kenan na rayuwa a cikin ƙasarsu ta kakanninsu a cikin aminci hakanan kuma ministan ya ƙara cewa gwamnatin somaliya ba ta karɓi ma wata shawara irin wannan ba kuma magadishu ba ta amince da amfani da wani yanki na ƙasarta ba domin mayar da falasɗinawa a ciki ita ma somaliland ta mayar da martani kwatankwacin haka inda ministan harkokin wajenta abdulrahman tahir adam ya kore cewa da akwai ma wata magana wacce aka yi kwatankwacin haka ga dukkanin alamu fito da zancen a fili ta hanyar kafafen watsa labaru an yi shi ne dama a matsayin gwaji domin a ga wani irin martani zai fito daga irin waɗannan ƙasashen da aka ambata saboda shirin korar falasɗinawa daga gaza mafarkin 'yan sahiyoniya ne wanda ya daɗe suna yin haramtaccen ƙasar isra'ila ta sha jarraba ƙasashe na afirka akan wannan batu ba yanzu ba a wannan karon ta baiwa ƙungiyar leƙen asiri ne ta mossad izini a kan cewa ita ce za ta gudanar da wannan shiri wato ta tuntubi kasashen na nahiyar afirka inda a baya 'yan siyasa ne musamman ma dai ma'aikatar harkokin waje takan yi wannan aiki a ranar 28 ga watan maris shekara ta 2025 da ake ciki shafin watsa labaru na axos ya buga labarin da yake cewa netanyahu ya baiwa ƙungiyar leƙen asiri ta musamman. umarnin tuntubar kasashen nahiyar afirka a kan batun hijirar falasinawa jami'in musa david birin shine wanda ya zama wakili wajen tuntubar kasashen afirka daga baya kuma wani jami'in amurka ya shiga cikin wannan aiki na tuntubar shugabannin afirka to bayan da suka yi kai da komowa a tsakanin kasashen sun kasa samun ƙasa kwaya ɗaya da za ta ba su damar aiwatar da abin da suke sanyi dalilai da dama ne suka sanya hakan ta faru daga cikinsu har da farkawar da nahiyar afirka ta ƙare a kan haƙoƙin falasɗinawa da wajabcin kare su musamman ma dai bayan da ta ga abin da ya faru a guguwar a ƙasa wanda ya zama zamanto haramtacciyar ƙasar isra'ila tana yi wa falasɗinawan kisan kiyashi. domin sauraro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hafsatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.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 jinkirta aikewar jakaranta a burkina faso bayan da kasashen guda uku na kawancen sahel ios suka ɗau irin wannan matakin domin goyon bayan kasar mali bisa takaddamar da ke tsakaninta da kasar algeria biyo bayan kabo ta marar matuki wanda kasar mali ta nuna matukar fushi a kai to wannan shine madu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. na Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja, memba amurai matasan Afirka reshen jihar Neja. A hakikanin gaskiya wannan matakin da waɗannan ƙasashen suka ɗauka abin ne wanda yake ya daidai kuma abu ne wanda ya dace. kuma don Allah abin da muke roƙon sauran mu na Afirka game da ainihin tsamin dangantaka da ke a tsakani a yanzu ko don Allah don girman Allah su kula su gane da cewa maƙiyanmu ne ainihin turawan yammacin duniya suke kokarin su kara rincaɓe mu su kara raba kawunan mu da ba muna uwa ɗaya uba ɗaya kamar yadda aka saba muna a cure kasashen mu kwance hankali kwance suke kokarin su kara kawo mana rudani domin su kara mu domin su samu daman kwashe mu tattalin arzikin da Allah hore muna kasashen mu ko mu kara tarwatsa kawunan mu da kanmu to ya kamata sauran kasashen mu na Afirka su gane ya kasance an zama tsinciya madaurin ki daya da fatan za su kula da shawarwarin da dukkan yan uwa da abokan arziki wanda suka fahimci haka suke basu Ibrahim ya wanki hula a garin mai kodi a kimma jihar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko suna na Malam Kabiru da ke nan dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillah wannan mataki da kasashe suka ɗauka kullum tsakanin kane da magaji akan iya samun matsala tsakanin makwabci da makwabci akan iya samun matsala tsakanin dan uwa da dan uwa ma aka iya samun matsala amma ni a ra'ayina na san insha Allah matsala ce wadda ana iya gyara ta wadda duk abin da ya yi tsanani maganin sha'alla duk abin da ya tsanani maganin shi Allah da yarda Allah na sa ana iya gyarawa tunda tsakanin makwabci da makwabci wajibi ne wata rana saɓani yake zowa amma ba abin da ya yi abin da ya dace kamar gyara wani ya gaba a mai daidai ba wani ya gaba a mai daidai ba to dole ne a samu wani shi ma ya sabkar da haƙƙin shi to kana sai a tashi a tai na gode mai magana malam kabiru daga maraɗin guri kusa da makarantar malam abba jamhuriyar assalamu alaikum sashen hausa na biyu hajj barkanmu da yau barkanmu da wannan lokaci mai magana lauliyan daga niyami a jamhuriyar nijar eh, ra'ayi na dangane da wannan mudu da kuka ɗora mana su gaskiya matakin da kasashen guda uku suka ɗauka kan kasan algeria wannan matakin kusan dai ba shi ya dace a ce sun ɗauka ba saboda ko ba komai ya kamata ita niyyar ta tsaya ta yi la'akari da al'ummanta da suke cikin kasan algeria al'umma ne wanda dubbai ne ba magana dubu ɗaya ba ne ko dubu biyu ko dubu uku akwai al'umman nijar da suke tira ne a can wurin da dama wayansu ma suna karatu a can so yana ganin bai kamata a ce Nijar sun gauga ɗaukar wannan mataki ba akwai matakai na sulhu da ya kamata a ce an bi ganin cewa irin wannan ba ta sake faruwa ba amma irin wannan mataki da suka ɗauka ba zai haifar ma ƙasashen da mai ido ba musamman ita ƙasar Nijar da take da ɗimbin al'umma a wannan ƙasa fatan mu dai ya kamata su gane su yi gaugawa ɗinki barkar da ta kunno kai tsakanin su ko ba komai al'ummun ƙasashen suna amfana da juna sosai a tashi lafiyar sashen wasu biyu assalamu alaikum a rediyon jamhuriyar musulunci ta irin mai magana salisu haya dan da daga fatike sankwara state kare nigeria eto eh gaskiya wannan mataki da kasar kasashen sahel guda uku nan suka dauka burkina faso mali akan wannan al'amarin da ya shiga tsakanin algeria da mali to wannan ya yi daidai amma wannan yana daga cikin ita ma kasar algeria ta ɗauki darasi akan hakan nan kuma su kasashen afirka mu mu ba su je su ta nuna ma junansu ya tsaba ne abin mahi mahimmanci mahi inganci dukkan kasashen afirka su haɗe kai su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kuma su zan tafiya su ɗaya kuma su san babuwar take ware ma wata baya saboda wannan in wannan hargitsi yana shiga tsakaninsu wannan shi yake ba ma kasashen turawa yamma su samu dama da za su shiga cikin wasu kasashe saboda su kulla ma wasu makirci kuma kaga wannan abu ne wanda baya da amfani kuma baya da inganci bai da tagara ina kira ga kasashen sahel da kasashe na afirka baki daya su kama kansu yanzu fa tafiya da ake ta rayuwa ba tafiya ba ce ta magana wannan ma ba tafiya ba ce ta turanci tafiya ce ta baƙaƙe Afirka, baƙaƙe 'yan afirka kuma su ne ya kamata a ce sun yi tafiya su mafi dacewa kai hatta da siyasa nan ma da ake ta turai kamata ya su ɗauki ailinsu su maida musu su ta tasu siyasa wadda ke tsari ne na afirka kuma wadda ta dace da al'umma afirka mai magana salisu yahaya ɗan daga fati san kwara suke kayan nigeria rediyo iran a tashi lafiya mala hassan barka sako na shinshina da fata na alheri zuwa a gare ku rediyo ta hera mai magana ta tayar gana a agadis jamhuriyar nijar muna godiya dangance da dama da kuke ba muna mika ra'ayinmu dangance da abubuwan da suke faruwa a nan afirka da ma duniya baki daya lallai wanga martani da algeria ta dauka sai mu ba abin mamaki ba ne duba da cewa lalle ta ko'ina ina kasashen turawa yana iya ya fito mu dai abin da za mu cewa lalle muna fatan da farko dai mu sa addu'a allah ya shiga tsakanin lamarin na biyu sai mu ce lalle ya kamata a ce an zauna teburin sulhu ya kamata a yi doguwan nazari wanda yake mafita kinda da algeria da munan kasashen namu na afirka dukan musulmi ne baki daya lalle kan mu biya wasu kasashe wanda suke yahudawa ko kuma nasarawa su yi amfani da wannan dama jirgi wannan mara matuki ɗaɗe mi aka aka jirgi matuki ɗaɗe in ma a bar shi domin zaman lafiya shi ya zama ɗan sarki dalilin wannan wasu suna iya su samu damar da za su samu su kutsa su ma mutane ta'addanci a cikin kasashen mu duba da mu yanzu nan kasashen mu na AES muna tare da makiya dumu-dumu muke ciki da makiya kenan za mu duba hanya wadda take masalaha a gare mu ba wai za mu duba hanyar da za mu nemo fitina ba mu dai muna eh, roƙon Allah ko da lokaci ya ɗora mu hanya wadda take mafita ce insha Allah abinda zan iya caki na radio da hausa ta heran mai magana sai ta tayar daga nan a gadar jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa jamhuriyar musulunci ta heran da farko dai suna na abdullahi telaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana to albarkacin bakin mu eh dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza Hassan Barka na wannan baraka da ta tsakanin ƙasa Algeria da da ƙasashen Sahel eh bangaren is to lalle wannan lamari ni dai na ayi bangaren ƙasa ta Niger kenan gaskiya eh ba mu ji daɗin kai tsaye mahukunta mai suka ɗauki wannan mataki na jai ke na kiran jakadan ƙasar mu Nijar daga Algeria duba da cewa tsakanin halshi da haƙora ma ana saɓawa kuma mu kanmu a matsayinmu na cikakken ƙasa ta Nijar mai incin kanta ka gani bai kamata ba a ce wata ƙasa ta yi kutse musamman da jirgi ba a tantance ba a tsa a duba a gani wai menene jirgin ya da shi a ce hamma a samu damar samu a saurari wannan jirgi yana da kyau a ce a dauki mataki to duk da yake dai su algeria sun ɗauki mataki mai tsanani wanda ya kai eh, na halboshe da suka yi ta wannan shi kuskuren su amma gaskiya bai kamata a ce mu nijar ba a ce ƙasar mu ta ɗauki matakin kiranyi akan da mu daga kasar algeria Eh, saboda lamarin ƙasa da ƙasa ya kamata a tsaya an ci ga a hura To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Iran suna na Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. a maulidin da kuka sa na wannan makon dangance da cece da ya faru a kasashen is da kasan algeria to mu muna kira ga shugabanninmu na afirka musamman wa'annan kasashe is da kasan algeria kada turawa su yi amfani da su su hada su fusuma ko kuma abin da suke nema su su samu turawa to muna fatan dai allah sa su gane su hada su. domin an ce tsakanin halci da haƙori ma ana samun saɓani don haka muna fatan eh, su sasanta tsakaninsu ba tare da sun ɗauki wasu matakai da zai rarraba kawunansu ko kuma kawunan al'umman ƙasashenmu muna fatan allah ya tsare ƙasashenmu daga sharrin turawa da yahuda da wa'inda ba sa son musulmai su zauna lafiya allah ya zauna da ƙasashenmu lafiya allah ya ba mu ci gaba mai amfani wanda zai amfani al'umman kasashen mu baki daya da musulmai baki daya na gode radio tera Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran. Farko suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasaki jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Mamba na masu kira da saurare na eh, kafafen radoyi na Afirka baki daya. Na ji mauru'i wanda aka dora dangance da wata matsalaha da ta samu a tsakanin wannan kasashe to muke roƙon Allah subhanahu ta'ala wanda duk ya ce zo mu zauna ya ce zo mu saba kuma kum ya yi tsanani e haƙuri maganin shi ne eh, mun sabbata wannan al'amari za a samu e eh, masalaha ɗinke wannan matsaloli da Allah ya ɗansa aka samu da wannan ƙasa daga cikin wannan ƙasashe guda uku da ita wannan ƙasa ake ganin kamar ba a gyara mata ba. To kiran da za mu yi akan wannan ƙasashen guda hudu zuwa uku su ne Mali Burkina Nijar da ita aljeri to duka abubuwa ne wanda ya kamata sai an yi haƙurin zamantakewa shi al'amari in dai aka ce ana tare wata ran za a ga abin da bai yi ba wata ran za a ga gaskiya ce wani zai gayi wani higa abin bai masa ba to muke kira ga wannan shugabanni na wannan kasashe duka su dukuha su mai da lamura ga Allah subhanahu ta'ala. Allah da kanshi yake cewa idan zama ne ake yi na ta zama tare wata rana za a samu matsala amma idan aka samu matsala ka a riƙe abin kan zuciya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Ibrahim Yawanci na a garin Yego da ake da Abuja. A hakikanin gaskiya wannan mataki da waɗannan ƙasashen suka ɗauka da kuma martani da wannan ƙasa ta ɗauka to mu dai a shawarwarin da muke basu a kowane lokaci waɗannan ƙasashen namu na Afirka ya kamata su kai zukatansu nesa bisa ga al'amuran ke kasancewa marasa daɗi a gada wannan kakaɓo jirgin da wannan matakin da ake ɗauka wannan sharri ne irin na turawan yammacin duniya musamman faransa suke kisa irin waɗannan domin a samu saɓani a ƙasashenmu na afirka ya kamata idan hankali ya ɓata hankali kuma ya nemo shi don allah don girma allah su yi haƙuri duk zubar da komai a tsakani a tsaye tsaya ya maɗaurin kiɗe kamar yadda muke tunanin mu ƙasashen afirka uwa ɗaya uba ɗaya wa'annan azalaban kasashen su ne suka yi ruwa suka ɗaki suka karka samu domin mai domin buƙatar ba su haɗin kanmu domin idan ya kasance haɗin kawunan mu haɗe to babu yadda za a yi kasashen mu su samu ci gaba mai magana ibrahim yawanci hula a garin mai gode a kimba jihar niger Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran Radio Musulunci. Dangance da kuke ba mu dama muna toho albarkacin bakinmu. Suna na Murtala Magini wanda nake nan dangwami jihar maradin jamhuriyar Nijar. Eh, lalle sanin kowa ne ta kasa alje ta sani abin da ya taba mali ya taba burkina ya taba Nijar ko ce kasa sai ta saba gidan dangance lamarin saboda shi ne ake ce ma AS din haɗin ka ke na kasashe shi ne AS din eh, nan ba ma bai zo da mamaki wajen kasar Nijar ko abin da ta saba ki ga wannan lamarin eh, amma da yake harka ta makwabtaka ba ya sa zamna teburin shawara sai a sasanta dangance da wannan lamari da ya shiga tsakanin mali da makwabtan ba eh, insha Allah wannan tunda kowa ya sayar da beki sai a zamana teburin shawara sai a sasanta sai a gyara Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Radio ta Hiram ya magana Ali Bankula, sakatare na kungiya ta masu kiran sauraro ta Afrika. Dangace da wannan maudu'i za mu ce abu ne wanda ba mu ji daɗin shi ba ko kaɗan. Eh, duba yadda alaƙa mu take da Algeria duk da yake kowa ya san da lalle mutanen Nijar wanda suke Algeria suna fama da matsatsi wanda kullum suna bisa hanyar maidowa a cikin Sahara. Eh, wannan mataki da Algeria da kuma kasashen IS da suke ta wannan fama ta kowa ya nuna cewa lalle ba shi ke da rahi ba to muke fata dai muna jan hankalin wannan kasashen duka da su nemi a zamana ne mahita domin duka kasashen wannan ba wata ba ta yi sai da wata in kuka doka IAS lalle muna amfana sosai da Algeria ita ma Algeria tana amfana da mu musamman yayin eh, ba kuma ba kwanaki akwai tawaga Algeria da suka zo Niger wajen neman kwangila gina matatan mai ta doso to kaga in eh, wannan matsaloli suka ci gaba da faruwa to za a samu kalubale sosai na gode mai magana aliman kula sakatare na kungiyar masu kira da sauran rashin afirka daga nan maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maimakon magana Aliyu Yahadi a nan garin Nasarawa kwamin ɗan galma, wakili na masu gara da sarari na radiyon Afirka na jihar Tawa. Alhamdulillah eh wannan IS ko in ce Sahel ko in ce haɗin kai na mutum uku ko in ce na mazaje guda uku ko tamararo uku ko waɗanda sun ka ta yadda maturawan yamma ma jajayen kunne da hankali sanin cewa ƙasa ɗan ta ɗan ƙasa ce sa'an gida na mai gida ne sa'an arzikin ƙasa na mai arziki ne a wannan irin tsayar sun kai kyam akan tabbatar da kasassu wannan muna goyon bayan su sa'annan abin da muke kira irin haɗin kai wannan ita aljeri abin wanda ya kamata ku san ku duka bin labarai kuna bi ɗaya ba ɗaya da wata bi irin haɗin kai da faransa za ta bata musamman irin shugaba Mola Ahmed Tulumbu a can Faransa. Saboda hanga Sahel abinda muke kira da wannan shugabannin ku sa hankalin ku ko ta wani fanni ku sa CID ko ta wani fanni ku zan masu haɗin kai ko ta wani fanni. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu Malam Hassan barka barka kar kokari da sauran ma'aikatan ku na ku fatan kai. Ɗahiru Habibu Sahura mai Niger State Mashogu Local Government. Ba hakikanin gaskiya wannan mataki da wa'annan kasashe su ɗauka ya yi daidai. Wannan shi ne tunani mai kyau. Kuma dama aka ce a idan hankali ya ɓace to hankalin shi ke nemo shi. Sabida haka wannan abun sun yi kyan kai. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi kuma ina son su tabbatar da cewa sun yi nazari akan dama cewa su waɗannan turawa yahudawa kina ba wai suna ainihin ƙaunar ba ne kawai suna son su rika raba kawunan mutane ne dama ba sa son zaman lafiya son su rarraba mutane ba su son a ce wannan na zaune lafiya wani ƙasa na zaune lafiya da wata ƙasa sun yi son kowane lokaci ya zama to a ware ake su kuma a wannan time ɗin ne za su damu dama su shiga cikin ƙasashen naku a matsayin kamar masu shiga tsakani kar su shi dukiyar ku su kai ƙasar su aje kaga wannan shi zai sa sai ka ga kodoshe afirka ba karamar ƙasa ba amma kodoshe kusan muna baya mu ne ƙasashe wanda ake cewa masu tasowa a yanzu abubuwan da ba ci gaba ba allah ubangiji ya tabbatar mana alkhairi da farko suna halilu musa maraɗi daga allon tsoro a jamhuriyar nijar muna muku fatan alkhairi muna godiya da zuzuna dangane da dama da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu to gaskiya wannan saɓani da aka samu ios da algeria wannan ba wani abin ci gaba ba ne ba koma baya ne sosai a afirka ta yamma irin abin da turawan yamma da wasu ɗaiɗaikun ƙasashen afirka suke so su ce maƙiyanka in suna faɗa su sai ka shi daɗi ka koma gefe kawai kai kallon su wannan bai kamata ba ya kamata afirka banda afirka yanki guda da muke kuma ga musulunci ya haɗa mu wannan duk bai kamata ba niger da mali da burkina ba su isa gudda kasarsa ba haka ita ma algeria ba su isa su gudda kasarsa ba hayo matanadi a wannan iyakar tana nan wurin duk mutumin da kake gani kullum bai kamata ya san abokin gaban ka ba ka dauki dama ka yi kokarin ku sasanta da kai da kada ka dinga tara makanka abokan gabar da kullum sai ka gane su wannan matsala ne na bar ku lafiya assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi da radiyon Tahiran da Musulunci mai magana mamara bidiyo zangin magariya. Gaskiya wannan mataki da kasashen Burkina Faso da Mali da Nijar ka ɗauka bisa wannan takaddama da ta taso to abu ne za iya cewa akwai lauje cikin naɗi gaskiya alamar, ni kaina abin yana bani mamaki yadda algeria ta ɗauki karan ta ɗora wa wannan ƙasashe abun yana bani mamaki amma ban sani ba ko dalili wani dalili ne yake sawa abubuwan suke kasancewa hakan to wannan dai mu ba komi abin da za mu ce ba sai dai mu ce allah yayyafawa yayyafa ruwa kuma allah ka mana ƙarshen abu saboda ya kamata a ce ƙasashe ne makwabta bai kamata a ce wasu turawa su zo su yi ka gwara kanmu muna fuddawa junanmu jini kenan abin da ya kamata a ce yan uwan juna ne mu haɗa shi shine mafi muhimmanci ni a nawa ra'ayi salamu alaikum sashen hausa na radio iran mai magana hassan gashi umar kan angon sabon gari da magarin jamhuriyar nijar so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudubi na wakarana to gaskiya wannan mataki da kasashen mali da burkina faso da nijar suka ɗauka kan ƙasa algeria gaskiya abu mu ji ba shi duba yadda duka kasashen da ke kasashe na afirka nan gun masu a ce kullum ana samun faɗaka tsakanin ƙasashen afirka musamman ma kamar ƙasa irin algeria wadda muna sa ran zuwa gaba za a dinga hulɗa na tattalin arziki da sauransu yana a ce irin saɓani haka yana shiga mu ji daɗin hakan gaskiya ya kamata a ce wannan abu an hau teburin sulhu ganin an sasanta shi cikin ruwan sanyi na gode ku tashi lafiya Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala ta taron murya musulunci suna na shugaba Iliya kanti da shayi ga da To hakikan wanga eh, dan sabani da aka samu tsakanin wanga abubuwa na wannan kasa. To mu abin da muke kira komi aka yi mai haƙuri insha Allah mai gyaruwa ne mu je mu ci gaba da addu'a Allah ka zauna da kasashen mu na Afirka lafiya da ma duniya baki ɗaya. domin da abin da ka gani a kowanne wanke suke tsunkulu zo ba ma a gefe da su ga sun haɗa tsakanin 'yan afirka to allah ubangiji zai ka ba mu lafiya da zaman lafiya abin da lafiya za ta kuma duk abin da yake damu mu na farko da na ƙarshe cikin wannan zamani to allah ubangiji karba mana da shi kuma muna muku addu'a eh rediyo tare mai musulunci Allah ka fara ba ku hakuri da wannan mutu ita kuke bamu kuma muke waɗin ra'ayi wanda ya dace kuma Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya suna na shugaba Ilyami Kanti Shayi Garkin Daura ta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci suna na Muhammadu Dan Bari Bari shugaba na fada mazajen daga Inyamai Nijar bugu da tsari ma'aji na masu kira da shurale na Afirka eh hakikan an ce tsakanin harshe da haƙori akwai saɓani an ce kuma zo mu zamma an ce zo mu saba eh dole da amma ana tare a samu an su ɗan kurakurai a yi shiga tsakanin mazamma tare kenan in kiran za mu yi a yi kokowa a gyara tsakankanin abokan zaman nan eh ka a ɗaga hamata wani ya ji iska sunana muhammadu dan bare bari shugaban nan fada mazajen daga nyamai nijar bugu da tsari kakaki na masu kira da shurare na rashin nyamai Tsama sauraron mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agadas da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.